rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke garin maiduguri ta ce ta samu nasarar kubuto da wasu mutane 7,899 daga hannun yayan kungiyar boko haram a ci da da kaɗai gerin yayan kungiyar boko haram da ta ce tana yi a wasu ƙauyuka kwamandan rundunar major john loke rabu ne ya bayyana hakan a yi hirar da yake yake yi wa manema labarai a garin maiduguri ya ce cikin adadin waɗannan mutane akwai kuma wasu 'yan kasashen waje guda takwas da maza 914 da mata 2,388 da ƙananan yara fiye da dubu biyu da ya ce dukkaninsu an samu kubatar da su ne a wurare daban-daban sakamakon ci gaba da tsakuro geron 'ya'yan kungiyar boko haram ya ce a ranar ɗaya ga watan fabrairun dubu biyu da goma sha bakwai sun samu nasarar kashe wasu 'ya'yan kungiyar boko haram guda shida a wani aron gama suka kai musu a ƙauyen da sula da ke karamar hukumar dambuwa sannan ranar bakwai ga watan Fabrairu kuma suka kashe wasu 'ya'yan kungiyar boko haram din guda goma sha uku sannan suka kubuto da wasu mata guda biyar da suke kyautar cewa iyalan 'ya'yan kungiyar boko haram din ne kwamandan ya ce sun kuma kame mai wani tabar wiwi mai yawan gaske a wajen wani da ke bayyana kansa a matsayin dan sanda da kuma ke dauke da katin shaidan zama dan sanda na jabu a yankin song da ke iyaka da jihar borno da cewa ya kokarin arcewa amma bai samu nasarar hakan ba don ya gamu da hatsari kuma ya mutu wanda suka yi binciken motar suka gano gano tilin tabar wiwi wanda kuma suke zaton cewa ana safaran su ne zuwa ga 'yan kungiyar boko haram din komanda irabu ya kuma jawabi kakkausar murya game da rahoton kungiyar kare hakkin bil'adama da ake kira amnesty international ta skabdar a makon da ta gabata da suke nuni da cewa wasu da dama sun mutu a hannun rundunar sojojin ƙasa ba tare da yi masu shari'a ko kuma sake su ba ya ce wannan rahoton ƙanzan kurege ne kawai kuma waɗannan ƙungiya na amnesty international suna ƙoƙarin ɓata masu suna ne ko kuma karkata akalan irin nasarorin da suke samu ya ce matsalan waɗannan ƙungiyoyi shine duk lokacin da suka ga muna samun nasara su sun gwamnace su ga suna bata muni a idon duniya kuma suna haɗa baki ne da wasu 'yan najeriya da ba su da kishin ƙasa don ƙoƙarin ganin cewa sun bata mu ko kuma ganin cewa sun bayyana wani rahoto da ba shine ba kwamandan ya kuma gurfanar da wasu 'yan mata matsakaitan shekaru guda uku da ya ce an ƙungiyar boko haram ɗan su yi masu jigida da bumabumai su ma sun iza su ne zuwa cikin garin maiduguri don su tada bumabuman da ke jikin nasu amma allah bai an san musu ba don kuwa waɗannan 'yan mata allah ya kubutar da su kama yadda hirarmu ta kasance da ɗaya daga cikin 'yan matan. na amina amina a gari muna zama suka je suka kwashe mu da mu da dani da iyayena a madagali suka kai mu jeji suka kai mu suka je suka zuba mu kawai a jeji ke shekara ki nawa da haihuwa shekara na goma sha bakwai da kika je can sun yi maki aure eh sun yi min aure da mama da sun kashe mama na da baba na sai sun eh, sun kashe mamaki da baban ki to da eh. suka kawo ki cikin Maiduguri mai suka ce miki suka ce min in na shiga in danna wannan abin ya tashi da mutane bom ba bom ne suka daura miki bom mm. su ya kai kika cire bom ne ke ki da kika cire a jikinki babu ba na so ne to ba da ba da so na ba suka ɗora min ni dai ba na so wani shawara zaki ba a sauran yan wanki da kuke hannu su ni dai ban sani ba sai dai Allah ya isa kuna da yawa ne a inda kuke eh ba muna da yawa amma ba mu yawa sosai kun da nawa mata ban sani ba baran yayin irga baran yayin irga ba eh? kuna da yawa ko kuna cikin gari ne ko kuma kuna jeji ne haka a cikin muna jeji a jeji akwai gida a

ba gida ba gida eh sai dai bukka bukka daki na bukka bukka su suka gina ko kuma na fulani ne suka kwace akwai na fulani akwai wanda suka gina eh akwai kanne na hudu a can a can shi wannan da aka aure shi wanda kika aure shi ina yake yana je yana can in ya daura miki bakon gowaye a'a ba shi ba Sai daga cikin yan mata uku da yan kungiyar boko haram suka yi wa jigida da babu mai kenan da kuma suka kita da babu man da ke jikin nasu ke bayani kan yadda aka kokarin tura ta cikin jama'a amma kuma ta kita da waɗannan bumabuman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya